Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma sha hudu ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da ashirin za mu magana ne akan so da kauna a zamantakewar aure. Zara masu saurari muna tafa da ƙarin bayani. Yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baƙi maza zauren tattaunawar mu inda za su fayyace mana abin da ya fi muhimmanci so ko ƙauna. Daga bisani kuma za mu ziyarci filinmu na tatsuniya sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. bari mu fara da filin tattaunawar mu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana matan aure da za su fayyace mana bambancin so da kauna a cikin aure tun ma daga matakin sanin juna. Binta gare ki. Masararo, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan makon da zamu gabatar da tattauna mu da mata inda za su fayyace ma masu sauraro abin da ake nufi da so da kauna Mai sauraro kare mamaki don yau za a fayyace mana menene so da ƙauna. abu ne wanda mutane suka daɗe suna faɗa a bakin su amma wani bai ma fahimci ma tana da bambanci ba wato so da ƙauna a filinmu na yau muna tare da mata waɗanda za su bayyane mana abin da suka fahimta akan so da ƙauna ko kuma bambantawa tsakanin so da ƙauna musamman a zamantakewar ma'aurata wai shin tsakanin so da ƙauna wanne ne yake da muhimmanci kuma aka fi so a zamantakewar aure bari mu fara da yar karamar su babban su jama'a ina tare da matan aure ne dai a cikin filin nawa assalamu alaikum wa rahmatullah hmm. to na fahimci dai kauna sai kun ga abin da muke a cikin wannan filin namu zagaye-zagaye ake akan maganan wai wanda zai fayyana wili ne kauna assalamu alaikum kauna hmm. ba ta karewa so eh. shi yana karewa Kauna in mutum yana kauna ka ne mutum namiji zai ce ai wance ko ta tsufa ko tana dogara sanda. Mm. Ina iya aurenta. A eh. misali su yi soyayya. ya zo bai aure ta ba wani ya aure ta mm. daga baya zai ce ko ta tsufa tana dogara sanda zai aure ta yana ra'ayinta shi ne kauna ko an tsufa akwai kauna amma shi yake so ba wani abu komai na jikinta ba mm, ita ga baki ɗayanta yake son ta to daga wannan bangaren ne mun ji baiwar Allah ta ce ga abin da ta fahimta akan maganar kauna to ke baiwar Allah menene muhimmanci tsakanin so da kaunar ne a cikin zamantakewar ma'aurata to kauna ta yi karhi bisa ga so saboda ita kauna tun daga kurciya na hatsufa amma shi so wani yana dibin kamar wani abu na shawa ga mace hmm. ya je yana son ta kuma kila dan lokaci ce hmm. ya rabu da ita amma ƙauna in mutum ya ce yana ƙaunar ka to yana ƙaunar ka na iya rayuwa wato shi da ma so kamar da bahaushe ke cewa wai tsuntsu ne hmm, Yana iya tashi ya koma fahimtar ki kenan a fahimta ta ah. yana iya tashi shi koma kan wata ah, ki ce da ni wato shi da so ɗin nan ba da sha'awa ma ƙila ma dai suna makotaka kenan. Yan uwan ma juna na ba ma makotaka ba. Dangin juna. Da sha'awa. Hmm, da sha'awa dangin juna. Amma ita ƙauna. ta dabanta ba ta kuma karewa tana nan sai dai in mutuwa ta shiga tsakani to yanzu kika sa na fara wani tunani akan zamantakewar aure musamman a kasar hausa tsakanin malam bahaushe da matansa shin wai kaunar ne ake yi ne ko so ne da nake ta gani ana ta banke banken aure ana saki eh to da yake tsakanin su dan jimma ne da dan jimma shi so da kauna suna haɗaka shi yasa dole a samu yawan jama'a hmm. akan haka amma wa wani bai da takamammen sanin mi a so mi a ƙauna ka yi la'akari da ƙauna mai ƙaunarka to hmm. lalle ba zai taɓa gushewa kusa gare ka ba kuma yakan yawan kyautata maka amma wani zai dinga so so so so amma fa son na a baki ne hmm. da ya cimma gurin shi eh. to magana ta ƙare. to amma ƙauna. ita har abada tana nan ba za ta gusa ba. Yawwa eh, to ƙauna din nan ita dole a yi tafiya da ita har ranar da mai raba ta raba. To kenan dai a cikin zamantakewar maram bahaushe na auratayya kenan babu ƙauna ko? Eh a akwai ƙaunan mana. Hmm, akwai su kenan? Akwai shi. Daidaiku kenan. Amma Daidai ku. To lalle ya kamata a yi wani. Da inda za ki ga muhimmancin so da ƙauna. Eh. a zamantakewan mata da miji mm. don akwai ƙauna mm. to lallai yana da wuya a yi laifi tsakanin mata da miji wani ya ci. Yawwa, mm. amma so yawwa su kashe su rufe. Amma so din nan fa da zaran an kai wani mummuna abu madaddaɗi. To lalle fa za a fayyace shi. Wani lokaci ma bai kai ya kawo ba. Yawwa za a fayyace shi. To amma inda akwai ƙaunar nan, to iyaye ma ba za su ce ba. Mm. balantana na kusa da kai kuma ko an jin ma dai za a sasanta yawwa za a mm, sasanta ta ba um, bature akan yi i love you i eh, love you eh, yawwa dan mu ma mun ga alfanu na kauna eh. Dauke ma shaida ce? Ah shaida ne ai. Au ba auren so kuka yi ba. Ah auren so ne. Amma dai kaunan ta fi yawa. To to to. To ke har yanzu kina aura mun kauna da su kina maida su yan uwan juna. Suna da yan uwan taka kenan. Suna da yan uwan taka ba za a raba su ba. Amma lalle an san so ya kan kare. amma kauna ba za ta kare ba tana nan tabbas tabbas wato ita mai dawwama ce ita kauna eh mai dawwama ana ce fassara Yawwa. bai wani Allah dazun fa'in ina kike ta kin kasa gane menene so da kauna ne ko kowa a dauyi ne ke miki yanzu kin fahimta ai ana eh, ki fahimtar menene so menene kauna akwai bambanci ko kuma duk dai kawai kalma ce aka canza a'a akwai bambanci sosai mm-hmm. shi so zaki ga yanzu namiji ya zo yana son mace da aure. Mm. Duk ya cinye dangan gidansu kullum. Kullum ku. Da dare. To alhali in kin ka bincika. wani abu ne ya gani ga jikinta ya ka sha'awa ya kaso mm. wani lokaci ma da ya kai ga abin nan da ya kaso gare ta mm. sai ki ga ya bar zuwa ya bar shi kenan ya riga ya gama da ita ba tun kame a ya auren ko ya sha faruwa da mata da yawa. Na gani. Wani ma za ki ga don yana akwai abin da ya kasu gare ta sai ya sauri ya zo ya sa a yi bida. Mm. a biya sadaki eh, saboda kuma uwayenta kin ga sun riga sun yarda da shi ya kawo mm. sadaki ya wani hallehe ma za a kawo to amma akwai abin da ya gani ya kaso ga jikinta wanda da ya cimma guri ne shikenan ba su ƙara gani ne amma ita kauna in mutum samarin shi sosai mm-hmm. amma shi in mutum na kaunarta duk da kake kaunin nan hana ba ta ba aure a tsakani eh ba ko ba aure ai mm. za ka ga mutum ya kaunace ka bai aure ka ba amma akwai mutunci ya yanzu dai kaunan na nan in ma abin a ce aurenka ya rabu da wannan ko mijin ka ya mutu za ka ga ya dawo ma saboda akwai ƙaunar tun harko ba su ba ne. Don inda so ne wani ya riga ya aure ka hmm. son zai ta kishi ya. Shi ai shi tun da matar ga ta aure ya a wato so ne wannan. To so ne mafi yawa gaskiya so ne ba ƙauna ba. Don in mutum na ƙaunar ka yana ƙaunar ka ne har illa ma sha. Ah, na ƙaru a wannan makaranta. To masaurare kuna jin da irin tattaunawa da muke da mata inda suke fayyace mana abin da suka fahimta akan maganan su da ƙauna. kuma suka faɗa eh, abubuwan da suke ganin ya fi mahimmanci wato ƙauna a cikin auratayya fiye da so wanda suka danganta so ɗin da sha'awa baiwar Allah zan ƙara dawowa wurinki shi so ɗin nan da ake ta faɗa wanda 'yan mata da samari musamman ana cikin lubayya ana ana ake cikin fulawa ana raye-raye ake ganin kamar shine ainihin ginshikin aure ɗin? kuma ke kika ce a kina ganin kaunar da zai tafi zama mai karko wanda shine baya karewa to su kuma sun ce su kuma har su ce soyayya ina so ina son ki ina waye waye wani alamu ma mace za ta gane cewa shin wannan bawan Allah kauna ta yake ko kuma so yake me wani irin shawara za su ke ba su zan idan su ya bude su gane cewa wannan kaunar su yake yi da gaske ba kawai su ne na sha'awa ba don su gane don a daina shiga cikin hatsarin aje kaka dawo din da ake yi na aure kiga an yi aure an kashe kuɗi an kira yan uwa an yi waye ba a shekara guda yarinya intanet ta tana da hankali za ta gane wannan son ta yake ko kaunar ta yake hmm. to ai sai ki bata wa'ansu irin alamomi za ta iya dan ganewa irin da ko yaya ne yawa game da al'amuran da ka faruwa yanzu game da 'ya'yanmu maza har matan matan an yi cutuwarsu don cuta ta kare kan mace eh. amma 'yan matan hanyar ba su lura ba ba su gane so da kauna ba don mai son ka gaskiya kufar gidan ku zai ta da kai mai kaunar ka kenan mm. amma saurayi ko ya kai kaka ya tare ka sama hanya ba mutunci ne da 'ya'ya mata addinin ma ba yarda da shi ba to yanzu ko kan hanya kawai ya saurayi zai tsaya ce zo in rage miki hanya to daga wannan kuma wai ta san shi ba amma an kulla alaka daga wannan haduwa ta rana daya an kulla alaka sannan ba ya zo gidansu ba ne ya ga iyayenta mm, an da to kin gani an kulla alaka can ta daban ita kuma ba ta san cutar da za ta biyo baya ba to matsalar da 'ya'yanmu mata ka fuskanta kenan sannan lallai akwai matsalar akwai waɗanda za su zo za su zo da abin kwaɗayi na jan ra'ayi su kuma 'ya'yanmu mata yanzu kwaɗayi ne kawai gabansu. Mm, to kila ba kwayan makulashen a ɗaki ne. eh to ko ba a yi amma za yaro zai tashi da hankurin abin da ya samu. ana lura da su ku lura ku samu abin da don kuka samu da shi ku yi on da shi daidai gwargwado kuma a hakura da babu saboda mi saboda gaba ba a san da yarinya za ta shiga ba to su yi la'akari lokacin da mutum ya gama ya saurayi ya gama da ke to ya gama da ke ne kuma ke ya mace ce ba kamar namiji yawa amma in ya shekara ɗari yana iya shege shi na iskanci to lallai da ya zo za a bashi mata to ke kuma ɗaya rana yarinya ta rasa mutuncinta kuma har abada ba zai dawo ba to matsalar da 'ya'yan muka fuskanta ke to yanzu ai na ta tambayan ku ne akan ya za su gane cewa to wannan ya zo ne da maganan soyayya da sha'awa kawai na yaudara ko kuma wannan kaunar su ne da gaskiya zo auren su yawa me za su fahimta su gani yawwa akwai yadda za su yi su fahimta in yarinya ta san kanta ita karan kanta da zaran saurayi ya zo wurinta da sunan yana son ta to lallai ta yi kokarin gabatar da shi ga iyayenta in har da gaske ya kai to lallai zai so nan za ta gane lallai yana son ta kuma yana kaunarta amma muddin yawa a shigar da iyaye cikin lamarin duk ba ya nuna mishi haka nan bai zo ba to kawai ta san yaudara ce kawai ta kawo shi mm. don mai yi da gaskiya dole ya haɗu da iyayenka yawa gaskiya kuma akwai matsaloli da 'ya'yanmu mata ba su gane ba da hangen iyaye baya zama ɗaya da hangen mm, yawwa to zaɓin iyaye ya fi naka to za a nuna musu ga hanya sai su ga ina ai ba nan bane kai kuma hangen da kai ma yaro daban shi kuma abin da ke hangowa a kashi. amma gaskiya suna da matsala kuma shawara gare su su lura su gane cuta ta tabbata ga 'ya'ya mata maza suna cutan mu mm, sosai kuma ba dukkanin so bane kauna yawa sannan lallai su yi kokari su kiyaye ko tsakanin su wasu wasu su mata ana haɗa baki da 'yan mata a samu galaba a cutar da 'yar uwarta to don haka yana da kyau su gano cewa ba wa amincin nan na tsakanin kawa da kawa baya ɗorewa ka san irin kawar da zaka zauna da ita mm. tunda an sha yi. su ma su ji tsoron Allah. su kawai su ji tsoron Allah mm. abinda ka fada cikin shi kuma ka ce sai ka sa dan uwanka ciki. Mm. Kin ga kuma ba alheri bane. Mm. Gaskiya. Ni za ni shawara zaki ba 'yan matan mu dan su gane bambanci tsakanin so da kauna. To zan dai dan kara bisa ga abin da ta ce saboda mahi yawanci wani in ya iso ya riga ya taho da yaudara. Ko da ga uwayen an ka gabata sai yana da wata dubara da zai yi ya lauye hmm. yana iya yi wakila ya taho ya ga uwayen an yi tambaya an yi komi daga baya ya ce to rakani nan wuri kaza ko kuma kila yana son wata yar uwa te ko yaya te tunda an ga an bashi sai a ce to ai babu matsala to wani daga zuwa fa a ce kila wurin ya ko wani abu inda ma zai kai ta daban hmm. kuma ba a sani ba kuma shi daga ya ci mutuncinta tunda tunda son na dai ya kawo shi ba kaunarta shi kai ba mm. to shi kenan abinda ma ya kai yana iya ce ya bar mata shi an yi dubu ai to ke ga yaudara ta shigo ciki tana ganin kamar akwai kauna da su amma shi abinda ya kawo shi daban don haka a kiyaye dai mu kuma uwaye mu ci gaba da addu'a Allah ya sa su gane cewa kwaɗayi yana da illa don kwaɗayi in har akwai kwaɗayi damin suke ma ɗin ba ƙaunar shi kike yi ba son sa kike da sha'a don saboda dalilai wanda suka biyo baya. To da fatan wanda aka yi abin domin su za su ji kuma za su amfana Allah ya tsare mana. Malamai na gode. yanzu dai ana tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau binta ba ta yi nisa ba yanzu kuma sai filin tatsuniyar mu. Gata nan gata nan ku. Akwai wani yaro ne ana ce mishi jalim Maman shi ta rasu aka bar da kishiyar maman shi dama ita ma tana da yarinya sa'a shi. Shikenan suna tafiya yana tafiya kiwo ya dan fara wayau yana dan fara wayau sai aka fara tura ta fara tura shi kiwo yana tafiya kiwo ga yarinyar mata kai manzalin ta fara tafiya kiwo da yake a karkara ne mata da maza ana zuwa kiwo ta kai manzalin ta fara zuwa kiwo mamanta ya ta hana ta ta ce ka je ka to daman kafin maman shi ta rasu ta bar mishi wani katon bijimi ana ce mishi daki ta bar mishi ta ce bani da komai ga abin da zan iya ban maka in na rasa kayi gadon wannan aka ban mishi shikenan ana nan ana nan yaro yana girma yarinya tana girma kullum sai ya tafi kiwo kullum sai ya tafi kiwo wannan kiwon da yake zuwa ma ga shanaye babansa yake da shi kamar me to ita kuma kishiyan maman nashi tana tunanin in fa baban ya rasu shine namiji shi ne zai cinye wannan gadon duk dukiyan shanukan nan da tumakan nan shikenan sai yarinyar kishiyar maman take cewa to ni yanzu ya zan wa yaron nan yarinyan kawai ta zama ita ne kaɗai a gurina babansu yana rasuwa shi kenan dukiyan nan ya zama namu shikenan tana ta tunani sai ta ce to ya zan yi to dama akwai wani abu ana ce mishi kwasan burohi in dai mutum ya sha mutuwa yake yi da filatanci ne ake ce mishi kwasan burohi kamar nono abin yake shikenan ya tafi sai ta tana da wannan kwasan burohin wanda muke kiran shi kwasan burohi ta filatanci yana tafiya sai shanun da aka je kiwo ya ki cin abinci ya ki shan ruwa yana tambo bo yana ta kuka ta filatanci sai yaron injolin ya ce mishi daki am daki am kowai na ta daki am kenan daki na me yake saka kuka yake cewa shanin nashi me yake saka kuka sai shanin ya mishi waka ta filatanci joli nan nan nan nan yanzu. waita hoti joli nan nan nan joliel ɓe gatanta kosam buroyi joli nan nan nan joliel e nder shobbal maɗa joli nan nan nan joliel to ɓe dokkima joli nan nan nan joliel hotu ɓawo suudu joli nan nan nan joliel ilto gaska joli nan nan nan joliel uwa ɗam joli nan nan nan joliel je to daki amminani da shanin yake ce mishi joli ka ji ka ji joli in ka koma gida za a sa maka kwasan borahi a cikin nonanka damin da za a maka na faranka in ka koma gida in sun baka ka koma bayan ɗakuna ka tona rami ka birne ka ce ka sha ya ce to na ji na gode shanu na naji kenan shanu ya ci gaba da cin abincin shi ya sha ruwan shi suka koma gida ai kuwa suna komawa gida da faran-faran ɗinta ta filatanci da eh, jali a warti to sannu ma a warti ki kadi a ji dake to wore ra rakusan ma da hoshin jara tana mishi faran-faran shikenan sai ya ce to sai ya dauka tana ce mishi jali ganin nononka ka zo kaka sha gashi nan tun ɗazuna dama maka ta yare kenan ta faɗa ya ɗauka sai ya je shi bayan ɗakuna kamar yadda shanin shi ya faɗa mishi ya je shi ya tona rami ya binne bai sha ba shi kenan ta ga dai bai mutu ba tana jira ya mutu in yayi nan ya ma ɗaukar shanayen shi da yake in an dawo da rana da yamma in ka zo ka ta abincin rana za ka koma dai ka dan zagaya da tumakanka haka ta ga dai hamma ya dauka ya je shi ya dawo ta rasa me fa to ko bai sha da yawa ba ne kuma baka shi ya dawo min da ƙwaryan nan ha'a waɗi me ya faru tana ta mamaki ta ce kai to bar dai in canja shawara ta rasa me yake mata daɗi ta hana shi abinci baban shi yana nan yunwa ta kashe shi baban shi yana nan kenan sai ta sake wani sabon salo aka ba ta shawara ƙawayenta na banza suka ba ta ai akwai wata kakar tsofi ta yare ana ce musu mama na in akwai ta in kika je duk shawarar ta baki in dai ta yi to ai kamar yankan wuka ne inda dai kika yi yaron nan sai ya mutu ta ce ai ko aka ce eh, ta tashi ta tafi mm. ta tashi ta tafi tana zuwa ko ta faɗa mata gashi gashi ta ce to ai abu mai sauƙi ba in ji tsohuwar kuna kwana tare ne sai ta ce mata a ba ma kwana tare ɗakin shi yana can gaban ɗaki ya ganyen kwan da matsiyacin yaron nan ya je ya shafa wa ƴata tsiya irin na uwar shi shi kenan ta ce to yau ki ce za su kwana da yarinyanki ke kuma in ya tafi kiwon nan ki samu gunguma gunguman itace ki tona rami ki sa shi ya zama gawayi ya ruru a bayan gadon yarinyanki da yake gadajen karkara baya mannuwa da bangon wannan dangan ɗakin da yake danga ne ba a manna shi aka tona kuwa ta saka wannan gunguma gunguma itace wuta ya ruru ya kama da yamma yaro ya dawo ta bashi abinci ya ce ya to joli hande kan a walda e minya kullum e ngel waya hangel kan ngel walda e joli ngel walda e joli min kam mi wawata mi ɗala on baldon e ni suudu ngare ɗo on mbalon takkece mishtari joli ni da yarinya kan wannan naka kullum tana cewa za ta kwana da kai ni kuma ba zan iya bari ku je ku kwana a can ba ɗakin ka gwara ku zo nan ku kwana kusa da ni tunda tana so ku kwana tare sai ya ce to shi kenan da ya tafi kiwo shanin nashi ne ya kasa cin abinci ya yi wannan kukan nashi shikenan ya bashi labari ya ce in ka dawo gida za su sun kunna wuta a ƙarƙashin gado za su tura ka kai kuma ka cire kayan yarinyan ka meda jikinka da ke kun san wa ƙauye kawai ba a sa riga zani ake ɗaurawa a sama sai za a je kasuwa ne ake sa riga wasu daga cikin mu. shikenan ya cire zaninta ya daura ya sa mata kayan shi ya cire dan ta ya dan makala haka da yake manne ne haka ya ɗan makala ya cire warwarayen hannunta da abun goshi dutsen goshin nan ya daura ya daura dan kwalinta sai ya koma gaba ya tura yarinyan baya dare kuwa yana yi ya cire kayan jikin yarinya meda jikin shi sarkanta su warwaranta ya sa mishi shi ma kayanta shikenan suna kwanci can can dare sai ya ji maman tana bubbugan shi to daman ya riga shanin shi ya riga gaya mishi abin da za a yi shikenan ta ji ana bubbuga shi haka shikenan sai take cewa ta yare tura mi turo tura mi turo sai yarinyar take cewa wai naomi ya ce tura mi turo wai wai naomi ya ce hulu ne futtu ne yaron ne yarinyanta ne bata san yarinyanta bane take cewa wayo inna ni ne dama yarinyan tana ce mata inna yaron ma yana ce mata inna sai yarinyan take ce mata wayo inna ni ne sai take cewa ka kone ka mutu ma ka kone ka fashe yarinya tana cewa wayo inna min ka kone ka fashe suka tura yarinya to yanzu kan farkanki take faɗa wa yaron ashe bata san yarinyar ta ta kona ba take faɗa yaron shi kuma ya shiru da yake dare ne yana kwance yau kan gobe da safe ba ruwanka zaka sha ka koshi dukiya ya zama naka komai yanzu ya zama naka tana jin daɗi sai kwanta suka yi bacci da asusu ba ta tashi ta sa surfe ta fara waka ta yare hande kan aweli hande kan go funga ngo laatake maɗa jawdi e bali ɗum fuu ɗum ɗum maɗa umma jara kosam ma jara kara feere ma hande kam tana ce mishi yau kan kin ji daɗin ki shanaye raguna tumakai sun zama naki gida ya zama naki ki tashi ki shayi damun ki ki ƙoshi ke kaɗai yau kan abinki tana tawaka sai tsuntsu ya zo a daidai bishiyar da take surfe eh, ya zo yake ce mata ta yare bambarin ginna ga an da umbiya on barda bambarin ginna ga an da umbiya on barda ita ce suba kan ga ashola subana nyama ko ama nyama buggama take ce wa tsuntsu yare take ce mishi sai take ce mishi tsuntsun yake yin waka yake cewa wawuya baki san yarinyan kika kashe ba wawiya ma haka ce baki san yarinyar ki kashe take ce tafi tafi kai tsuntsun nan bai san ma me yake faɗa ba tafi tafi tafi mahaukacin tsuntsun kaza kaza tana mishi faɗa tana fara surfe ce kai tsuntsun nan ya dame ni ma ta bar surfan bari in je in tashe ta ma mata damun ta sha ta koshi da asusu ba ta yi damu tana damu tana waka ta tashi yarinya ita a nufinta yarinyar ta tashi yaro ta ba shi damu ya sha duk ba ta gane yana ta ban da ke da asusuba ne kuma a daki ta ba shi ya sha ya ƙoshi ta koma ta ci gaba da ayyukanta tana jin daɗi tsuntsun nan kuma ya je ya dawo ya je ya dawo tana koran shi ita dai duk zakanta yarinyanta ne ai kuwa gari na wayewa ta ce umma shulmaɗa ta yare ta ce umma shulmaɗa manan gi bali balima ebe ima umma shulmaɗa ka tashi ka wanke fuska ka ga ragunan ka da shanaye ki tashi ki wanke fuska ki ga ragunan ki da shanayen ki ta zo za ta tashi yarinyar nata tana tashi ta ga yaro samiya yaro ne ba yarinya ba ashe yarinyar ta zuga kona kawai ta sake ta barya ta daura hannu akai hande da mi wani ta yare hande da mi wani mi talle ta hande kan mi wari biya hande kan da mi wani gide ya na ta yau na shiga uku na kashe yata da hannu na ba yau ku zo ku taimake ni na shiga uku na kashe yarinya na da hannu na abinda na yi kenan ya dawo kaina ta kuris kuris dana dana muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.